rudanin da jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta shiga ya sa an sauke shugabanta na ƙasa sanata alimadu sharif daga mukaminsa yayin da aka maye gurbinsa da tsohon gwamnan jihar kaduna sanata ahmad muhammad makarfi a matsayin sabon shugabanta na riƙon ƙwarya na watanni uku jam'iyyar ta yi wannan naɗin ne a birnin fatakwal bayan soke shugabanta na ƙasa alimadu sharif Alhaji Sule Lamido tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar ta PDP da ya samu halartar taron na Fatakwal ga abin da yake cewa. Ni wallahi ba suna yake Abuja ba kan maganar mikin kaza wallahi ba sauke wannan nan ina zama na a nan jibiya da. Illa da wata zami na ce ne. Saboda aka ban san a wani shirin komai ba komai a ciki ba sai ga muka je Fatakwal. Muka je Fatakwal a ran Alhamis da shi Madu Sharif da gwamnan Rivers ce ba kuma tsaro ba amma kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji to nan da yake wato eh, irin na da kwarin da ganinsa sa. a wani ban shi ne gwamnan ekiti da gwamnan takwas su kawo mu sharif a matsayin shugaban jirgin nan to sai ka ce da alama ya so ya so akwai rashin kusa da su fahimta ya so ya so a yi kiya sai ka yi shugabanta domin kar a ruwa kar a wulakanta shi a cikin mutum ya kake kawai a kawo shi a ce an kone shi abin da kawai ni da zai mu je mu samu shi ga abin da ake ciki yayin kuma da bangaren tsohon shugaban pdp alimadu sharif shi ma an nunar ya ja daga na rashin amincewa da saukarsa musa inuwa bula shi ne mai baiwa alimadu sharif shawara da ke zaman shugaban jam'iyyar pdp da aka dakatar na kuma tuntube shi ta wayar salula akan matsayinsu sai ya ce. A kundin tsarin cikin jam'iyyar pdp babu magana rikon kwarya abin da ke akwai shine a yi zaɓe zaɓe kuma ba yi ba amma kafin ma a yi wannan taron balbala. ai shi chairman da sauran membobin na pdp sun riga bayani akan sabili da koke-koke da ake da kuma maganganun da ke fitowa daga kotu za a daga taro sai nan gama maganganun nan na cikin kotu sun kana saba ma doka saboda haka wancan taro ne na wayansu wanda suna gani suna da kuɗi suna rike da jihohinsu za su iya tura chairman har amma a yanzu da nake maka magana chairman na kan kujeransa daram a gefe ɗaya kuma wani bangare na jam'iyyar ta pdp ya gudanar da nashi taro a abuja babban birnin najeriya inda ya nada sanata ibrahim nasiru mantu a matsayin sabon shugabanta na ƙasa. kowane bangare na jam'iyyar pdp 'yan najeriya za su ɗauka bangaren mantu ko na makarfi ko kuma bangaren alumadi sharif kallo dai ya koma sama sai dai kuma a wurin taron na fatakwal ba ji ɗuriyar tsohon shugaban ƙasar najeriya ba dr goodluck ibele jonathan lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal najeriya